Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau an yi sallah lafiya barka da sallah. Lafiya kalau barka ka dai Allah shi maimaita mana. Abun amin sai da ni bana na ji dai labarin an yi sallah. Baki gani a ƙasa ba kenan. Amma ban gani. <laughs> Ban gani a ƙasa ba. <laughs> Gashi kuma corona ta wuce. Kaki damu ranta lata za ki gani a ƙasa. <laughs> To Allah ya nuna mana. Abin zuba abin. To makon da ya gabata shirin gabaki ɗayanta mika gaishe gaishe ne na a fata barka da sallah to akwai gyauran waɗansu gaishe gaishen da aka aiko mana a makare. Haka. Sabili da haka za mu ƙara sasu a wannan makon gaisuwar fata alheri da barka da sallah ta abar ya huce zuwa ga Ahmed Kazaure Federal University Dutse Jigawa. da Alhaji Adamu Muhammad mai girma hakimin gundumar Sundimina birnin kudu jihar Jigawa sai kuma Dr. Tafi da Abubakar sakataren kiwon lafiya na birnin tarayya Abuja da Dr. Yunusa Danzomo kwamishinan ilimi na jihar Jigawa sai Hajiya a Sama'u Yahaya Excel College Kano da Sabo Nakwari mai sayar da lemo a bakin asibitin koyarwa na Aminu Kano. sai Baba Sabo mai sayar da kayan miya a unguwar Darmanawa Kano, sai Mohammed Kalabu Kano da Dr. Asama'u abu Garko asibitin koyarwa na Aminu Kano, sai kuma Hajiya Habiba Abubakar Ainek Kaduna. Gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga Habib Marka Mahaman sabon markan masarautar Malawa. Allah ya sa ka ne, ko Malawa ne hmm. wanda za a yi wa rawani a ranar goma sha biyar ga watan, nan na Mayu. Sai gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Aliyu Yaro. sai gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Aliyu Yaro Tela a birnin Yamai. da Abdulkarim ɗan dako a Gidigir da Magaram da Hajiya A'i ‘yar yari a birnin Ƙonni da Abbas Bawa a garin Keta sai Hajiya Rabi'u Mamman Amadawa da mai nasara shugaban makaranta direbobi ta mai nasara Oto Ecole a Difa da Maryama ‘yar Isa. da Ayuwa Usman Azandar da kuma Hajiya Umma Bakatsiniya matar Lawali direban tasi a birnin Yamai da awal ɗan tasi a birnin Yamai. Gaisuwa a bari ya huce ta Muhammad Faruk wanda yake jihar Texas da ke miƙa gaisuwar sallah ga mahaifinsa Alhaji Jaja Muhammad Sarkin Fulanin Badiko Kaduna da mahaifiyarsa Hajiya Habiba Muhammad Jaja da 'ya'yansa Awal Sadatu da kuma matarsa Aisha Muhammad Endi da fatar sun yi sallah lafiya. Sai kuma saƙon gaisuwar sallah zuwa ga Sa'idu Liman Kwari, ƙaramar hukumar birnin kudu ta jihar Jigawan Najeriya da Sanusi Inuwa birnin kudu, wato Salula da Umar Dabos mai shayi kwari. da Sa'idu ja mai nama kwari da kuma Ahmed sakatare mai allura kwari da fatar an yi sallah lafiya. To alheri ni kuma a bangare na gaisuwar ce ta sallah da bamu samu yi ta ba da farko muna miƙa gaisuwan abar bar huce da ta sallah zuwa ga alhaji oga suleiman da alhaji mahmud wadata sai kuma alhaji husaini gali da alhaji yahuza sarkin musulmin kwamu da hajiya barkisu da mijinta alhaji guruza na faisal da hajiya suwaiba alhaji haruna na zuriya fm da kuma wato sarki muftawu ba da kuma sarkin ababu alhaji sulevisi sai kuma kwamitin sallar wato kwamitin sallar idi kenan a ƙarƙashin jagorancin sheikh ahmed tare da alhaji gana da alhaji arif suleiman da kuma malam sani to sai kuma sai kuma alhaji guruza mai sai da tayoyi a gidan langwanto a birnin kumasi sannan muna miƙa gaisuwar a bar da kuma ta sallah zuwa ga malam redwan shugaban gidan rediyon alfa radio kenan a birnin kumasi da alhaji baba sharif shugaban marhaba fm waɗanda dukkaninsu suna tare da sashen hausa da muryar amurka wannan ce gaisuwa ta abar ya huce da kuma ta sallah sannan kuma ina miƙa gaisuwar abar ya huce zuwa ga mafauziya matan wato marigayi audu apapa ko kuma abdullahi umar dikko kenan audu apapa da kuma hajiya latifa audu Apapa, da fatan an yi sallah lafiya kuma an tashi lafiya da kuma hajiya mamata mai wake a unguwar yalwa هلأ ما فيه منا بإيدي ما بعرف بعيوني انت وبس ليالي kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma taya murna bari mu fara da wannan jinjinawa ga Reverend Aliyu na kwari wanda yake bukin ritaya za a bukin ritaya shi a lahadi mai zuwa wato sha biyar kenan ga watan mayu a ekuwa unguwa pillo da ke tamarke lcc a dcc katsina south da karfe goma sha biyu na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya. Sai gaisuwa a bare huce da taya murna zuwa ga iyalan Malam Abdullahi Malami Jos domin ɗaurin auren yarsa Zainab Abdullahi Malami da angonta Abubakar Abubakar wanda za a yi a yau dinnan bakwai ga watan Mayu a ƙarshen kwalta anguwar rogo layin na lado a jos da karfe goma sha biyu na rana allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Abbas mai Kano da na Alhaji Shehu Ahmad Bala na ɗaurin aure 'ya'yansu Musaddiq Abbas mai Kano da Maimuna Shehu Ahmad wadda ake ɗaurawa shi ma a yau Asabar ɗinnan da misalin karfe goma sha daya na safe a makarantar islamiyya ta wajila a jihar kano to allah ba da zaman lafiya da kuma albarkan zaman tare amin sumu amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan baba tsalha da na manakan bola wato da baki ɗan al'umman yalwa a birnin kumasi na rasuwar mahawa mai koko wanda Allah ya wa rasuwa da safiyar sallah kenan da kuma kaninta malam Ali da aka fi sani da baba mai ruwa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa ana gab da kammala azumin watan Ramadana to har yau kuma gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar Yalwa da kuma iyalan Alhaji Amidu na rasuwar anti Salmai Abdulhamid kenan wadda aka fi sani da Salmai mai kose a nan unguwar Yalwa to dukkaninsu Allah ji kansu da rahama ya gafarta musu ya ji kan sauran magabata ya kyautata namu bayan nasu. To amin suma amin baba ake ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa? Yawwa sabili da haka bari mu dire da wannan gaisuwar fata alheri daga Bilkisu matan garba mahalli kamba unguwar dogon rini kamba jihar Kebbi Najeriya wadda ke miƙa gaisuwar fata alheri ga Jummai na hali Kamba Zogirma da Aisha matar Salisu Isa Fana da Hajiya na Sare matar Abubakar Umar Dutsen Mari jihar Kebito da fatar an tashi lafiya. Amin sama amin. na san zana ci riba kwana tashi a sannu wata Allah barin ba za sobra. mu ji sanye Salle alaɗa a masoyi Salle amaba a masoyi Wanda ka fifita a bayi Wanda ka fifita a bayi Alayi da sahabbai bai na masoya ba za mu ki ba To baba yau labarin da zan baka labari ne na masu neman cajin waya. <laughs> ni dai ban san ya lamarin wuta yake ba a Ghana. Amma dai a Najeriya waɗansu wurare akan samu miskila kin san duk kasashen mu da afirka sai a hankali eh, gane <laughs> na da inganci amma nan ma sai a hankali ka gaskiya to allah ya gyara wada to wai baba wata rana ne wani bakano ya je bakunta zaria to yana shiga garin kenan kawai sai ga mutane suna ta gudu sai gudu suke ana fitowa na ana ta gudu shiga shi birni eh, garin zaria to abin hanka da bako ba ba mm. bai san ko menene ke faruwa ba shi dai kawai yana ga <laughs> mutane suna ta ta gudu to eh. kai ba shi ba sai ce to in ba ka yi <laughs> da ba aka hada ba shi ba kawai sai ya shiga gudu ya fara bin su inda ya ga mutane na tafiya kawai shi ma hau gudu sai ya ga mutane in sun yi gudu sun yi gudu mutum ya shige gida kawai ba zai fito ba kowa gudu zai ruga ne ya shige gidan shi ba zai fito ba sai shi kenan sai yana kan gudu shi ma yana bi sai ya ga wani zai wuce shi kenan sai kama rigar shi ya ce malam dan Allah wai menene ake wa gudu ne mm-hmm. <laughs> sai mutumin ya ce mishi ai ai nefa ce ta kawo wuta <laughs> ka san nefa ai eh, eh, eh, ma'aikatar lantarki a Najeriya ba yawwa yawwa nefa ce ta kawo wuta shine kowa yake gudu ya je ya cajin waya shi <laughs> 干嘛弄臭的？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿。 An san wani face ta kawo wuta shi ne kowa ke cin gudu ya ruga ya kunna. Eh, eh kan a zuwa ɗauke kuma baka samu caji ba. baka samu. Duk gudun da ake da zuwa cajin waya ne. <laughs> To baba na ga malama Julu na daga ba da nusa, sabili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Baba ya koma makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri soyayya ruwan zuma ce idan ka so me sun kari ba ce dan ba asara babu kunci na san so zai sa har a zauce sanda na sashi a zuciya ya bi jini na da jijiya in ka shige shi ka dauniya hakuri zai fi ma khairi zauce har ai ta kwatance dubu batuna a nazarce in ka amince na rayuwar da ta saman ba dan na ba ni hakuri yaushe ya zaba dan na san zana ciri ba kwana tashi a sannu wata Allah ba kada ya rasa ba sai ya yi gaba ya ta gabin da muke wa bauta babu shayi sarkin baiwa Allah mawadaci mai samu ji sanyi salli ala da masoyi salli ala ba wanda ka fifita a bayi alaye da sahabbai dubbai na masoya ba za mu ki ba